Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. da sauran shi sa da so zan fa girgije ba tsoro kuna gani ai kun san ba koyo da ku cis cis cis ko down. cikina. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya na gwamma mun tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya mutan gida. Don lafiya kalau muke. To ma da san aka ce kyan alkawali cikawa ko? Haka yake. yawwa to shi yasa wannan mawaƙiyar dai da muka fara hira da ita makon da ya shige muka kuma yi alkawalin ciwon za mu dura inda muka tsaya yau ma hmm. muna tare da ita wato mawaƙiya mofi amin kenan ko? Eh kwarai kuwa ba amurki yabba kanwa. <laughs> Kace ba New Yorker. <laughs> Eh ba New Yorker haka. Jama'a <laughs> da zuwa an ba barka hmm. za ta shigo da karshen wannan hirar kamar yadda muka saba bari mu hmm. bude wannan babi da mika gaishe-gaishen fata alheri yau ma muna da auren raki ba ba. Ai ba za a fasa ba. wato za mu Mm. Ai kuwa <laughs> bari mu fara da mika gaiso ta alheri da taya murna ta abar ya huce zuwa ga amarya fatsima muktar albashir da angonta salisu inkan kaila waɗanda aka eh, ɗaurawa aure a yau ɗinnan wa ƙarfe bakwai da rabi na safe wato da sassafen nan muna kuna gama jin wannan shirin sai a kama <laughs> zuwa gidan biki <laughs> ai kuwa za a aure da <laughs> ba haka ba aikan su je an gama mm. to za a daura wannan auren ne a gidan marigayi albashir da ke unguwar halin gada a damagaram sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna ga alhaji garba bakori domin auren ɗansa malam rabi'u garba da amaryarsa malama hafsa suleiman waɗanda za a ɗaura su ma yau ɗinnan an jima kaɗan a gidan shantali jibrin kwarbai da ke birnin zaria to allah ya sa mun faɗi waɗannan sunaye daidai to allah ya sa an yi a dace allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare Muna kuma miƙa gaisuwar taya murna tsohon abokin aikinmu wakilinmu Yusuf Mamman da ke jamhuriyar Nijar ya zama shi ya ƙara samun mukami daga fafa ya koma tonton <laughs> yanzu ya zama fafi domin eshi ta samu karuwa eshi ta haihu aka kuma raɗawa diyar suna mm. iman sidi ibrahim yar shahuda ita ce ta samu karuwa to Masha Allah mun samu karuwa. Eh shi ne mun zama ya zama fafi kun zama fafi fafi na haka ne <laughs> plus one. <laughs> To kuma muna kara mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Muhammad Ishaq Usman na gidan talabijin farin wata. saboda shi ma ya samu karuwar ɗa namiji da matarsa sadiya ta samu a ranar asabar da ta gabata. Allah. Yau kuma ake wa wannan yaro suna wanda aka raɗa ma suna Ishak. To Allah ya raya uh, waɗannan jarirai da muka samu. Amin Allah kuma ya sa su zama su girma su zama mumu dai masu tsoron Allah da kuma eh, kyautata ma iyaye. Amin summa amin. To sai da alkhairi mm. da za mu mika ta'aziyya wato zuwa ga iyalan marigayi MB Suleiman na rasuwar Hajiya Habiba da aka fi sani da Hajiya Gane Sule MB wacce ta rasu a makon da ya gabata to Allah ji kanta da rahama ya ba iyalai haƙurin jure wannan rashi musamman yar uwanta Hajiya Bebi Sule MB. Sai kuma sakon ta'aziyya zuwa ga Sa'idu Adam Bosho da aka fi sani da baban Mrs na rasuwar mahaifinsa wato malam adam bushu kenan wanda allah ya masa cikawa a wannan mako to allah sa ya huta kyautata makomansa ya ba 'yan uwa haƙuri musamman 'yan uwan baba musis na gidan dikko Allah ya ƙara haƙurin wannan rashi da ya cika da mu. Amin su mami to eh, na goma mu ma mun yi rashi wani mu da mai suna Dr. John Umaru da ke Jos. A tsohon ma'aikacin jinya ne wanda ya taimaka ma Hmm. Hmm. talakawa kwarai da gaske musamman ta fannin jinya amma shekarar da ta gabata ma ya gina dakin shan magani ya sa magani ya biya kudaden kayan aiki da dai sauransu to Allah ya mishi rasuwa ranar lahadi to Allah ya ba dangi baki daya hakurin wannan rashi amin sun amin muna kuma mika gaisuwar ta'aziya ga comrade nasir kabir domin rasuwar mahaifiyarsu hajiya rabi wadda ita kuma ta rasu a bauchi ranar alhamis to allah ya ji kan dukan waɗannan mamata allah kuma ya kyauta ya ba da jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu ƙarshen amin summa amin amin summa ban kwana nake ba masoyina na tafi sai wata ran ban kwana nake ba masoyina na tafi sai To na gwamma a gurguje bari mu mika gaisuwar sada zumunci ta abar ya huce musamman ga waɗanda suke rubuto mana a shafinmu na ƙarƙashin shirin wani abar ya huce a shafinmu na Facebook. Mm. Muna mika gaisuwar fata alheri ta abar ya huce ga mai salati angon Nuretu da Abdul Jalil Hamisu Dogara sai kuma mm. Amulkairi Mohammed da Iboke John Classy gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Isa Isa Kwasfi a Sarara da Hassana Suleiman Hassana. gaisuwa fata alheri daga Puyol babban Yusura maradin Nijar ya ce yana gaida diyarsa Yusura da Fahad da Zanedu mai cap-cap. sai kuma sani sk bakin tashar maradi da salisu mai taya maradi yana gaida zakari ya'u mai taya maradi da badul mm. kadir allah ya sa na faɗa badul kadir mai taya maraɗi da mm. kuma lawali ɗan cenwa ango sai kuma matarsa bara'atu da masoyiyarta shamsiya ba dai namu ba ah, ai shi ne ba dai shamsiya mu ba <laughs> da fatan an tashi lafiya yawa to ni kuma bari mika gaisuwar abar ya huce zuwa ga malam tanimu ahmadu wato ma'aikaci na jaridar leadership a lagos kenan tare da 'ya'yansa da suka hada da hawa da halima to muna muku fatan alheri sai kuma wannan sako da ya fito daga amadu manaja daga unguwar wato karufin madaki a bauchi kenan ya ce ina mika gaisuwa zuwa ga ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ya ce fila a bar ya huce ku mika min sakon gaisuwa ta wato ta alheri zuwa ga mai girma sarkin yakin bauchi hakimin kasar lame alhaji aliyu yakubu lame da ke garin gumau a karamar hukumar turo na jihar bauchi da kuma alhaji bashir yakubu lame mai rike da sarautan dujuman bauchi na farko da kuma sarkin motan sarkin bauchi alhaji baba shehu lame a unguwan karofin madaki gidan sarkin yakin bauchi da kuma babawo musa yashi wadda ke garin yashi a kusa da dajin yankari a ƙaramin hukumar alkalairi na jihar bauchi da kuma hajiya lauratu banga matan tafi da bauchi a bauchi unguwar karofin madaki to sai kuma gaisuwa daga hafiz balarabe gusau ya ce bayan gaisuwa ta zuwa ga ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka yana mika gaisuwa zuwa ga mai martaba uban kasar tudun wada alhaji nuruddin muhammad kabir dan baba tare da mika gaisuwa kuma ta musamman zuwa ga bashir sufiyanu yuguda da sakataren gwamnatin jihar zamfara alhaji kabir balarabe saddauna dan isa haka kuma yake mika gaisuwa zuwa ga malam abdullahi abubakar yabo zawayya gusau ya ce tare da abokinsa honorable muhammad salihu kaura da fatar duk sun ji wannan sakon gaisuwan kuma suna lafiya to madalla hmm. aka ce yawan gaisuwa ya fi yawan faɗa ko haka yake amma kuma har yanzu eh, kamar yadda muke faɗa kullum ko mi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da ka bar mu dan jabirki a wannan bangaren yau sai kuma mako mm. mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana easy to kamar yadda muka faɗa yau ma muna tare da mofi wadda wannan mawaƙiyar da suka yi hira da wakilin mu baraka eh, ga abin da take faɗa dangane da kalubale da suka ce suna fuskanta a wannan sana'a tasu na'am kalubalen ah, shine daga gida kin san komai daga gida ne tun da ni gaskiya gidanmu gidan ilimi ne babana da mamana duka lecturer ne so ya zamanto suka hana ni cewa ba zan yi ba kawai su karatu suke so to daga nan na fara fuskantar kalubale sannan kuma mutane a dinga aiki da abin nan gwara ki je ki auren ki yafi miki aka za a yau kalubalen dai ga sunan da yawa amma dai daga gida shi ne babban kalubalen da na fara fuskanta to a yanzu kuma wani irin alfanu aka samu na alfanun da aka samu ta dalilin wannan sana'o'i eh to eh alhamdulillah tun da ina ga na samu award har guda biyu duka ta fannin Uh, waka sannan kuma da fannin fassara ma tun da zaki ga dan na tuna akwai wanda ya taso tun daga Nijar da Mali takame irin ya shigo shi a lalle yana so ya gani you know banda kyaututtuka da nake samu kayayyaki da sauransu wani wani na tuna lokacin ma da nake aiki a wani gidan rediyo haka duk sanda nake program zaki kafin in gama za a samu irin mutane sun zo takame wai sun zo ganna kuma ba wai sun zo haka bane empty handed sun taho ne da abubuwa sun kawo min kyaututtuka haka su wannan kin ga yana ɗaya daga cikin abin da zan ci alfani ne gaba ɗaya a cikin harkar nan to gashi dai muna ta zuba muna ta zuba ba a canja murya ba ba a canja muryoyi ba <laughs> to yanzu wani a cikin muryoyin ai suna nan da yawa ai mana ai mana kamar kala uku mu je Eh, to akwai eh, a cikin aikin fasara dai gaskiya na ga akwai eh, muryan tsofaffi na ga yana yawan jan hankalin mutane mm. so bari mu gani <laughs> ko zan iya <laughs> jama'a assalamu alaikum kamar yadda kuka sani um, suna na mofi ina tare da baraka bashir baraka da fatan kina lafiya ina nan lafiya kallon <laughs> to wannan shine muryar da nake yi wa tsofaffi sannan kuma um, nakan yi muryar yan mata wanda da muryar nake amfani yanzu misali in ina son dan karya muryar sai in ce um, malama baraka na ji kamar kin ce kina bukatar ganin mufi so yanzu gashi kina tare da mufi da fatan kina jin daɗin tattaunawa wannan da kike yi da ni sannan idan ina su in yi murya yan dabba irin marasa mutunci shi ma nakan ɗan rike murya ta haka in caccanja in yi wa mutane rashin mutunci a cikin to me za a ce wa masoya Um, na san ina da zafi don zaki ga yawanci ina faɗa da mutane online ba ni da haƙuri irin ka zo ka ce za ka mun magana anyhow din nan tunda ni ban ma komai ba you know kawai ka zo ka ce za ka magana kamar yanzu misali a ce ke da zaman da kike gwara ki je ki aure mun gaji da ganin ki you know kin san mutanen eh. so ba ni da wannan haƙurin sai ki ga in je in ta faɗa ina kaza kaza kaza kaza da sauransu so a ci gaba da mu haƙuri ni kuma da Allah a daina gaya min ba daɗi ni ma yar adam ce you know <laughs> Ya so shine dai kawai amma ina ƙaunar ko a ko da yaushe a ci gaba kuma da yi min addu'a wace ce bakan damiyar ki a waƙoƙin ki bakan damiya ta ita ce waƙar wace ce They wanna know. Let's go. suke an fito wasa. Yan gayu sun suke domin yan mata. kaji mofi baba ai mofi ba dama <laughs> eh. to Allah ya sa ta cimma burinta eh, wannan buri nata ta yi fice kuma a mm. wannan sana'a da ta sa gaba aka ce sa kai yafi bauta ciwo ko Rai kwa ai rabu da mutum na san abu ya shiga ciki wato <laughs> yau baba a bangaren eh. labarai muna da labarai dai da aka aiko mana muna da labarai akwai labarin da hadiza isa wadata ta aiko mana daga barikin ladi eh. akwai labarin da muka samu daga hannun abubakar kurum tsurutawa daga karamar hukumar ta kai jihar Kano. Mm. To amma za a bi mu bashin waɗannan labarai. Yau za mu karanta wani abin dariya. yawwa za mu adana su za mu karanta wani kasa a shafukan sada zumunta ana waɗansu masu hikima suna rubuce ba masu ban dariya. Haka. To wannan labarin ta Linda jumai ta aiko mana. Hmm. ta turo min shi na ga ana ta cin dariya a kai wani bayani ne sun eh. wanda ya rubuta eh. wannan ko dai wane ne to muna godiya ma da samun wannan to wato ya bada ya yi bayani ne akan malamai da kuma sana'o'i iri-iri mm. da ake yi da kowane <laughs> yake yake cin su tara ta bangarori daban-daban to bari ya yi bayani na har har <laughs> goma sha biyar ba ba zan karanta ta na ka ji abin da ya faɗa daga ƙarshe to <laughs> kai ma ka kai ma ka shiga ciki wai ce, yawwa kuma ni zan karanta su ne a turance wanda ya sa da turanci zan karanta shi da turanci yadda ya rubuta haka yake Ya ce na farko dai ya ce wai ban haushi ban haushi wai sai malamin chemistry <laughs> ban haushi sai malamin chemistry zan iyawa sai malamin kwamfuta <laughs> yawan not sai malamin turanci ingilishi ga cuta ga faɗin gaskiya mm. sai malamin biology <laughs> ga aiki ga surutu kashi saba'in da biyar cikin ɗari daga cikin ɗaliban da suke ajin ba sa ganewa sai malamin lissafi. To, gaskiya. Saba'in da biyar ma ya yi wani akan samu hatta ba da biyar. <laughs> Hatta sa'in. Eh, wallahi. Ya ce rashin son zuwa aji kuma ga ƙida sai malamin Islamic Studies. To. <laughs> yace zuwa aji a zauna a kama surutu sai malamin hausa mm, to to na ƙarshe na gwamma na ƙarshe ba mm. wai ya ce wai <laughs> na ƙarshe na goma sha biyar eh. ya ce son labari da tsegumi da gani ba a kyalewa <laughs> sai wanda yake karanta wannan labarin. Ah, ah, ah, ya gaba da mu. Yau ka shiga an cusa ka ciki baba. Wai sai labari ga tsegumi da ga gani ba a ba sai kai hmm. karanta wannan labarin. Eh, <laughs> sai dai an bincika za a ga ban karanta komai a ciki ba <laughs> ashe kai bai to hanta mai sauraro oh to to to to da <laughs> me sai sai ku mai mahadda mai sauraro to da bincika da ba komi <laughs> to kowa ma yana ciki eh haka <laughs> da mu da masu abokan sauraron mu duk muna ciki eh. <laughs> to za mu kafa wannan abu. labari eh, bayani na ban dariya shi ma a shafinmu na sada zumunta facebook kuma kamar yadda muke faɗa kullum kuna iya aiko mana da labaran ku ko dai ta hanyar email ko kuma a buga shi a shafinmu na sada hmm. zumunta facebook inda muke wallafa wannan shiri to na ga malama Juli na daga mana hannu sabili da haka ti da ja burki nan yanzu a madadin baba ya koma keri alheri yake muku fata alheri da kuma fatan Allah babu mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri Tell them, tell them, tell them.